sai a sha wannan sirrin. Amma bayan an sha za a samu zuma da hatiful kalbi a wanke wannan rubutu sai a zuba zumar a ciki sai a sha wannan rubutun. Za ka karance wasu lazimuka kamar haka. Za a karanta ya kafi, ya wajihu kafa dubu, ya wadudu ƙafa dubu. Bayan an kammala karanta wannan huɗubar Allahumma ya kafi. ya sadiku alwa'adi ya maliku ya malikul mulki zuljalal wal ikram kafa goma sha ɗaya sai tare da wannan hatimi sai a rubuta wannan alƙari'atu a tare da wannan hatimi sai a sa hatiful kalbi sai a zuba zuma ciki sai a sha za a yi haka har tsawon kwana uku eh, har tsawon kwana uku za a yi haka Lalle Allahu in sha'a in dai arziki mutum yake nema ga Allah, lalle Allahu in sha'a to zai same shi. Buɗi zai biyo ma mutane ta kowace hanya da ikon Allah. Lalle in Allah ya so ya yarda za a samu biyan buƙatu sosai, za a ji daɗi sosai bisa ga wannan taimako da kuka biɗa kuka nema kuma a wajen Allah. Masu neman aiki za su iya bincikar mu ta wannan lamba. zamu mu iya maka aiki a kowane gari kake a kowane kusurwa kake insha Allah Allahumma rabbi in dai saƙo yana zuwa can to lalle an yi maka aiki da ikon Allah. Lalle ayyuka sun bambanta kashi kashi da magunguna da rashin lafiyoyi da buƙatu irin na 'yan adam da irin firaku da sauransu duka dai ayyukan da suka taso insha Allah muna yi da ikon Allah. Wannan aiki ne mai ƙarfi, eh, mai ƙarfi in Allah ya bada iko akan yi shi to in Allahu ana ko jin daɗi da yardar Allah. Saboda shi Allah babu buƙatar da take da girma a wajen shi da ikon Allah. Wannan haka yake. Allah Ubangiji ka sa mu dace ka ba mu nasara akan dukkan lamuran Kada ku manta ku danna mana ƙararrawa ko ku danna subscribing domin sanin sirrukanmu mu idan mun ɗora. <coughs> Wannan ayyuka ne da muka ba ku in Allahu ingantattu. Allah Ubangiji ka sa mu dace. Masu neman aiki za su iya tuntuɓar mu in Allah ya so ya yarda aikin ba zai gagara ba. Allah na biyan bukata cikin gaugawa da ikon Allah. Allah ya sa mu dace albarkacin Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam.